na da shekara 1438 daidai da hudu ga watan march shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 113 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibnu abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki alaihi salatu wasalam malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim saboda lura da wannan aiki da yayi musamman saboda ganin cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin haji daga kasar su ta dimashkusha Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi a karatun da muka yi a makon da ya shuɗe akwai kuskure da na yi dangane da ainihin mas'alar ibnu Hazmin da kuma cewa baya hujja da ijma'i wannan kuskure ce bilmarra ibnu Hazmin yana hujja da ijma'i malam Dawud a zahiri Allah ya saka mushi alkhairi shi ya mun wannan gyaran Allah ya saka mai alkhairi na'am zamu tashi inda malai yake cewa wa yadullu alaihi aidan ma sabata في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بأصفان كرم تا ابن قيم الجوزية yana tattauna mana game da hujjojin da ke tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi aikin haji ne kirani za zamu tashi a wannan gaba da yace daga cikin abin da ke ƙara tabbatar da cewa aikin hajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kirani ne shine abin da ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga sa'idu dan musayyib rahimahullah qala malam sa'idu yace ijtama aliyun wa usmanu bi usfana sayyidina aliyu da sayyidina usman radiyallahu anhuma a zamanin halifancin sayyidina usmana sun hadu a wani waje mai suna usfan wani wuri ne kusa da garin makka akan hanya mashigar ainihin makka daga madina faqala sai suka ce ba da labari ya ce kana usmanu yanha anil mut'a sayyidina usmana ya kasance yana hana mut'a awul umra ko yana hana umra mut'a anan ita ce dai wannan kirani din an ambata ba ɗaya ba ba biyu cewa suna kiran kirani din da mut'a wajihin kiran shi da suna mut'a kamar yadda al'imamu Ibn ibnu hajirin ya fassara a cikin fathul bari shine kasancewar mutum yana samun sauƙin wahalar tafiya guda biyu ma'ana yana samun sauƙin tafiya daban-daban domin da a jahiliya suna yin aikin haji ne ifradi mutum ya tafiya takanas ta kano ya aikin haji wata rana kuma ya ƙara ƙulla tafiya ta musamman don yin umara to idan mutum ya zo ya haɗa su ya yi su a lokaci guda ko dai ya zama umratu a tamattu'ut tahallul shine tamattu'i wannan da muka sani kenan ayi umara a warware daga baya a dau harama aikin haji ma'ana mutum ya tafi lokacin aikin haji cikin watannin aikin haji daga daga daga zulqa'ada ko kuma tun cikin shawwal sai mutum ya tafi kasar makka sai ya je ya umara sai ya warware ya zaman shi a makka ya ta harkokinsa kamar ɗan gari daga baya sai ya sake daukan harama rana takwas ga wata ya tafi mina ya tafi ainihin arafa ya dawo muzdalifa ya dawo mina ya yi ifada da sauransu to wannan ita ake cewa mut'atu tahallul ina fata mun gane akwai kuma mut'atul qiran mut'a ta gwama qiran ta gwama aikin hajin da umara wancan ana ce mata mut'a saboda sakewar da mutum ya samu tsakanin umarar da aikin haji wannan kuma mut'a saboda ƙarancin wahalar tafiya din. kwan tafiya biyu daga garinsu yanzu a cikin tafiya ɗaya zai to irin wannan a cikin larabcin da na sahabbai da kuma ma larabcin alkur'ani kamar da muka ji a baya shine mut'a don haka anan da aka ce sayyidina usmana yana hana mut'a abinda ake nufi kenan yana hana kirani in za ka fassara shi da yaren malaman fiqh yana hana kirani aw umra ko kuma yana hana umara a cikin aikin haji shi dai kiranin kenan faqala aliyun sayyidina aliyu sai bashi amsa yace ma turidu ila amrin fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tanha anhu kiran kai dade me yasa kake nufatan abinda manzon Allah yake ce kace ba za a yi ba wani irin karatu ne wanda kai saka duka koyarwa manzon Allah yayi abu kace ba za a yi ba qala usmanu sai usmanu yace da'ana minka karfa mana baki ba a son fatawarka ba a neman shawararka wato ya amfani da beto power kenan ko faqala inni la astati'u an ad'aka sai na da ce to ni ko ba zan kyale ka ba ko da kai kana so in kyale ka ni ba zan kyale ka ba falamma arra'a aliyun zalika ahalla bihi ma jami'a sayyidina ali da karke kuma da ya gade sayyidina usman ya doge akan ra'ayinsa sai yayi niyya yayi harama da dukkaninsu guda biyu yanzu wannan kaga yana daga cikin hujjojin waɗanda suke ganin halascin malamai suna iya yi masarakuna inkari akan idansu a fili ma ga wani shugaba zai ainihin ci mutuncin wani abu na addini gwargwadon maslahar da malamin ya gani maslahar cewa in ya yayi inkarin me zai biyo baya babu laifi ya mishi inkarin gashi sayyidina ali ya wannan haka na a cikin hadisin muslim sahabi ainihin wato abu sa'idin al-khudri ya yi ma sarkin musulmi na zamanin banu umayya ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya shine marwan bin hakam ya mushi inkari mun karanta a baya game da sallar idi da yanzu zai fara yin hudu ba ko kafin sallar idi wannan malami cikin sabbai ya ce mishi alaga ya ce mishi ranka ɗaya, ba haka yake ba je zai hawo mun bari sabun ya rike rigar shi yace ba za ka mana bid'a ba shi kuma ya furge rigar shi ce rabu da ni ai mutane ne suka canza shi za muka canza musu sai rabu da shi kyale shi to an yi ma malam Muhammad ibn Salih al-Utsaimin tambaya babban malami Allah ya gafarta mishi game da cewa waɗannan hadisan za a iya aiki da su har yanzu yayi maganganu masu tsayi yana nan a cikin ainihin wato fatoyin shi da yake yi eh, waɗannan fatoyi da ya daɗe yana su abin a gidan shi duk ranar alhamis liqa babin maftuh shekara wajen ashirin yana ba da irin waɗannan tambayoyi yana amsa su ana ba da fatawa a gidansa ya ce tabbas abin ana kallon masalih ne wato don musulunci addini ne da yake kulawa da masalih da kuma ainihin awakif waɗannan hadisan babu shakka akan suna nuna halascin yin haka ya ce amma kar mutane su manta sarakunan wancan zamanin ba irin sarakunan wannan zamanin ba ne da aka malami ya zama muhannak ya zama mai hangen nesa ya zama kuma mai iya auna abubuwa yana da lissafin to idan ya yi inkarin me zai biyo baya idan ya yi shuru me zai biyo baya don ga abu dan umar shi ma ya zo ya tsaya mu'awiya ya yi jawabai na irin nasarakuna kuna cewa mu banu umayya mu muka fi kwasa tata da mulkin nan da haka na sa ɗana ya zidu bayana idan annan akwai wanda yake ganin ya fi yadir cancanta ya tashi magana a madina wannan zance yana cikin sai musulun. aka ziga sayyidina abdullahi dan umar aka ce ka yi magana ka gaya mashi da shi da uban shi akwai da suka fi cancanta yace har yi niyya zan magana sai na in yi magana zan ƙara raba kan musulmi ne kaga sai ya kalli maslahar sai ya haƙura ya shiru da a lokacin da ya yi magana za a samu wanda suka fi shi zafin kai za su goyi bayan shi cikin sai ta ƙara lalacewa Umar ɗan Abdulaziz yana halifa wani lokaci ya yi nufin ya ba da wasikin halifanci ga alkasimu dan muhammad dan abubakar jikan sayyidina abubakar radiyallahu anhu babban malami ne cikin malamai malamin su imam malik ya nufin ya cire halifancin gaba ɗaya daga cikin banu umayya ya danka wannan malami cikin jikokin sabai sai ya kira shi a sarrance saranta sirranta ne ce ina so in baka halifanci me kake gani sai ce sai ne shawara sai je samu imam malik ya tambayi ainihin imam malik ko wani malami daban yes ko wani malami daga cikin malamai okay na Imam Maliki a zamanin Banu Abbas ne aka irin wannan sai je tambayi wani malami algata malam me kake gani sai ce a'a Banu Umayya ba za su kyala wani ya hau mulkin nan ba sai an zubar da jini la yad'una hadha al-amra li ahadin duna iraqati dima yana cikin littafin eh, al-bidayatu wan nihaya la ibn kar shi karka yadda dan kawai maslaha kanka duk da ka cancanta kana ganin za ka iya kuma shi ma ya ga cancanta ka amma in ya fito ya ayyana cewa ya baka ƴan uwan shi banu umayya za su tada kayar baya akan wannan kujera a zubar da jinin musulmai da haka kai hakuri ka ce mishi baka so dole daga cikin kallon masale da kuma tunanin sarakunan suna da zaluncin da ba za su iya tolerating nonsense ba to don haka a kowane zamani malamin da zai inkari ma wani shugaba ba wai zai kalli mujarradin shugaban ya kuskure ba ne a sai ya auna menene a waƙif me zai kai ya dawo me zai biyo baya akwai malamin da yake da ƙarfin murya kuma yake da popularity da wani shugaba musamman irin na siyasa din nan ba zai iya karya shi lokaci daya ba dole shi ma shugaban yana auna abin da zai kai ya dawo na reaction ɗin mutane wanda shi kuma ɗan siyasa kullun yana neman haɗin kan mutane saboda zai nemi ƙura'a nan gaba tashi ta kan shi ko ta dan takarar shi in zai yi zarce ko kuma in zai saka wani wanda zai rufa mashi asiri ko su kaga ashe akwai malaman da su ma suna da wannan karfin izza a cikin al'umma to to su suna iya yin magana saboda sun yi magana su abin da zai biyo baya alheri amma waɗanda ba su da irin wannan to ba daidai bane su yi magana ibn usaimin ya ce ina ba ɗalibai shawara duk wanda ya san in yi magana za ta jawo ɓarna fiye da wanda ake ciki ko to ya haƙuri kai magana wannan ita ce maganar malaman sunna na asali shi sa zaka ga a wannan kasar tamu an yi malamai waɗanda suke sarakuna inkari kuma su kwana lafiya irin su malam bakar gumi irin su malam jafar mahmud adam irin su malam muhammad awal adam albani da makamantansu allah ya gafarta musu gaba ɗinsu duk waɗannan malaman kowa ya san su akan sukan yi magana idan abu ya shafi al'umma idan sarakuna ko shugabanni suka yanke wasu hukunce-hukunce musamman kuma saboda sarakuna da shugabannin su kuma ba su san a sirranta musu nasiha ba in an siranta musu ba su taɓa gyarawa ba sai an faɗa kowa ya ji to shine sai aka samu wasu yan bana bakwai daga cikin wanda suka ce su salafiya ne su kaɗai ne ma salafiya sai suka zo yanzu wai suka dinga cewa waɗannan malaman wai ba salafiya bane wai da albani da malam zafar wai ba salafiya bane su me dalili saboda suna yin maganganu akan shugabanni waɗannan yan ƙauye ne a cikin mu salafiya waɗannan masu wani maganin 'yan uwanmu ne salafiya amma 'yan ƙauye ne a karatu ina fata mun gani ba sa iya dirasa na waga inda ake a Najeriya su ne masu cewa sai an je Saudiya an za a yi fatawa sai an je an tambayi Suhaimi da Ruhaili da da Abdul Abbad da da Rabi ibn Hadil Madakali ba wanda ya sai ba da amsa wata fatawa a Najeriya wai sai waɗancan sun ba da amsa duk irin wannan ƙauyanci ne na ɗalibai waɗanda su ba su kai su maganganun ba kuma suke sai su cika ma bakunan ainihin wato eh, abin nan su cika wa kwakin ruwa bakin su ya cika da maganganun da suka fi karfin su ya kamata kowa ya dinga sanin kimarsa gashi dai kana gani malamai ne a cikin sahabbai kuma suna inkari wa shugabanni ko ba a samu wani daga cikin sahabbai ya ce yin haka ba daidai bane wannan ijma'in da ake cewa an yi akan ba a inkari ma shugabanni gaskiya ne amma yana da istisna'at to shine irin waɗannan yana da istisna'at yana da exceptions za a cire kaza za a cire kaza ya danganta ne ibnu taymiya a zamanin shi yayi irin wannan inkarin ma shugabanni yayi fito na fito da su da maganganun su ya tattauna da su yayi rubuce rubuce akai saboda a lokacin ya da shi biyar da zai haka kuma in bai yi ba mas'uliya ce akan su al'umma su shiga cikin tawaya da da kunci to har yanzu abin yana nan da wannan tsarin idan malami ya kai malami yana da ƴancin ya ba kanshi fatawar cewa to yanzu ya halasta ya magana to idan yayi wannan fatawar shi ga kanshi a matsayin shi na malami mujtahidi ko da ya kuskure a magana yana da daren ijtihadi amma irin ƴan bana bakwai da kowa zai ce bari ya buɗe baki ya tunkari gabani da magana to babu shakka wannan yana jawo fasadi fiye da gyaran da yake jawo wallahu ta'ala ala akwai dai maganganu da malamai suka yi da yawa a cikin waɗannan da gaske akwai shi musamman malam Uthaymin da wasu malamai ire-irensa ka karanta fatawa ɗan usamin za ka samu maganganu kala daban-daban akan babti akan kiyaye waɗannan ƙa'idojin saboda akwai mutumin da aka yi magana akan shi to bala'in da zai biyo baya a matsayin shi na shugaba ya fi bala'in da ake na zaluncin da ake to yin wannan shine za a ce to saboda kar a zubar da jini saboda kar a ƙara zalunci ya fi na wanda ake ciki sai a ce to kada kowa ya mishi magana duk wanda zai mai mai asirance ba idan ana tsoron shi ba dan ana tsoron abin da zai biyo baya saboda musulunci ba addinin kanta kifanci bane su sayyidina Umar da su Aliyu din lokacin da aka je Hudaybiya ai sun so ai kuna bakin wake cewa kawai a shiga duk a mutuma mamana kawai manzo Allah ya nuna musu cewa a ah, ba haka bane har masu bincike a cikin turawa orientalist sun tabbatar da wannan yana daga cikin wato abin nan mawakif abubuwa da manzon Allah wanda suke na turning point na cewa lalle addinin shi na gaskiya ne da awashi ba ta yan ta da zaune tsaye bace saboda irin wannan yanayin ba kowa ke iya mallaka zuciyar shi a zauna lafiya ba bayan sun taho tafiya ta tsawon mako guda ga su ga makka suna gani garin su ne da dangin su da kayan gadon su da ƴan uwansu a ciki aka ce ba za su shiga sannan kuma aka zo aka sa musu sharuɗa na zalunci na cin mutunci na wulakanci duk kuma yace ya karba amma daga karke waɗannan sharuɗan sai suka zama sun juye sun zama sanadiyar alkhairi saboda Allah dama ya riga mishi bushara inna fatahna laka fathan mubina kuma Allah yakan kawo fatuhu din ne kullum ba ta da dan adam yake tunani ba ba zo yadda kake tunanin nasara ta zama ka Allah ya ainihin tsara ta a cikin ilimin sa ina fata mun gani wallahu alam malai ya ci gaba da cewa hadha lafzu muslimin wannan lafazi na al-imam muslim ne wa lafzul bukhari ikhtalafa ali wa usmanu bi usfana fil mut'a a lafazin Imam bukhari aka ce Sayyidina Ali da Usman Allah ya kara musu yadda sun samu sabani game da aikin haji mutu'atul kiran a wani waje da ake cewa Usfan a wajen garin Makka faqala aliyun sai Ali yake cewa ma turidu illa an tanha an amrin fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi kai dai Usman ba abin da kake nufi illa ka hana wani abu wanda Allah ubangiji wanda Manzala sallallahu ya aikata falamma ra'a zalika aliyu da sayyidina ali ya ga usman ya dage akan ra'ayinsa a halla hima jami'an sai buto fito ya ce labbaik allahumma umratan wa hajjan yayi abinda manzan Allah ya saba wa wancan sarki wa akhraj al-bukhari wahdahu sannan bukhari ya fitar hadisin da shi kaɗai ya fitar da shi muslim ya fitar da shi ba min hadisa marwan ibn al-hakam marwanu ya ce shahidtu usmana wa aliyan na gani a kan idona usman da aliyu suna saɓani wa usmanu yanha anil sai na usmana yana hani game da mut'atul kirani wa an yujma'a bainahuma yana hana a haɗa aikin hajji da umara falamma ra'a aliyun zalika na ali da ya ga haka sai ya ce a halla bihima sai ya yi kururuwa da su biyu yace ka bi umratin wa hajja na amsa kiranka ya Allah zan yi umara tare da aikin haji wa qala yace ma kuntu li ada sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama li qawli ahadi yace na rantsi da Allah ni aliyu bazan taba barin sunnan manzon Allah dan magana wani ba kowaye wannan shine kaida ta addinin musulunci fa hadha yubayyinu anna man jama'a bainahuma wannan yana nuna mana cewa wanda duk ya hada tsakankanin waɗannan abubuwa wato aikin hajji da umara kana an indahu a wurin sahabbai a larabcin mutanen da to idan ka hada aikin hajji da umara kai kirani suna kiranka da suna mutamatti wa anna hadha huwa alladhi fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma wannan shine abinda manzon Allah ya aikata hada su din wa وقفه وقد wa عثمان على أن ala الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك kuma سيدنا عثمان ya yadda da magana sayyidina ali cewa manzon Allah yayi kirani bai musa cewa manzon Allah bai ba fa innahu lamma qala lahu domin sa'ad da yace da shi sa'ad da ali yace da usmanu ma turidu ila amrin alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tanha anhu me yasa ne kake so ka hana wani abu da manzon Allah yayi lam yaqul lahu bai ce da aliyu lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi a'a manzan Allah bai ba kaga ya yadda da tadin da Ali yake cewa manzan Allah ya aikata kin walaula annahu wafaqahu ala zalika la ankarahu da ba dan ya dace da shi akan haka ba da ya mishi musu thumma qasada aliyun ila muwafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai shi aliyu ya nufaci dacewa da manzan Allah wal iqtida'i bihi yayi ainihin kwaikwayo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi zalika a cikin aikata haka wa bayani anna fi'luhu lam yunsakh kuma sayyidina ali yayi kokarin a aikace ne ya nuna wa mutane cewa yin aikin hajin kirani ba a soke shi ba wa ahalla bihi ma jami'an da haka sai yayi niyyar yin aikin haji da umara ta hanyar kirani taqriran domin tabbatarwa liliqtida'i bihi ga kwaikwayo da Manzala sallallahu alaihi wasallama wa mutaba'atihi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil qirani wajen gwama aikin haji da umara wa izharan li sunnatin naha anha usmanu muta'awwilan kuma dan ya bayyana wata sunna wadda sayyidina usmanu yake kokarin hana aiki da wannan sunna muta'awwilan ta hanyar tawili wato ta hanyar ganin shi a ganin sa hakan bai dace ba cewa in aka yi tafiya umara daban wata tafiya ta aikin haji daban ya fi lada ya fi kaza wannan ta'awili ne nashi radiyallahu anhu wahina idin fahaza dalilun mustaqillun to yanzu wannan labarin shi ma hujja ce mai zaman kanta tamamul 20 ita ce hujja ta 20 dan waccan ta baya in tuna ita ce ta 19 wanda yayi magana akan ma rawahu an-nasa'i wa tirmidhi an muhammad ibn al-haris kaza kaza kaza wani hadisi mai rauni da ya kawo wanda daga nan ne sai ya fara mana magana akan muraduhu bi tamattu'i huna al-umra to wannan cikin karkashin wannan sharhin shine ya kara fitar da dalili na ashar shine ke cewa wannan shine cikar dalili na ashar الهادي والعشرون ما رواه مالك في الموطا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت يتي رواية الإمام مالك بن عنس أتكي موطا daga Muhammad ibn Shahab zuhri daga Urwatu dan Zubair daga Aisha radiyallahu anha Aisha take cewa kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama 'ama hajjatil wada' mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara aikin hajjin bankwana fa ahlalna bi umrati musu aisha sai muka fita da harama umara thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan can ana kan hanya sai manzon Allah ya magana yace man kana ma'ahu hadiyun duk wanda ya taho da hadaya falyuhallil bil hajji wal umra ya canza niyyar shi zuwa kirani thumma ya yahillu sannan kai ya sake ya warware haramarsa hatta ya hilla minhuma jami'an sai ya warware haramarsa daga dukkanin guda biyun ma'ana sai ya yi dawaful ifada kin wannan hadisi tabbataccen hadisi ne al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin muwadda al-Imam uh, Malik ya fitar da shi a cikin muwadda wa ma'alumun annahu kana ma'ahu al-hadi kuma mun sani a cikin tabbataccen labari mutawatiri cewa shi annabi alaihi salatu wassalam ya taho da hadayarsa fa huwa aula man badara dan haka shine farkon wanda ya cancanta ya fara ila ma amarbi ya fara aiki da abin da ya umarni da shi wa qad dalla alaihi sa'irul ahadith allati dhakarnaha wa nadhkuruha kuma sauran hadisan da muka ambata a baya da waɗanda zamu ambata a nan gaba suna nuna cewa a aikace shi manzon Allah din alaihi salatu wassalam lalle shi ya fara aiki da wannan karatun da ya karantar dama shi ya taho ne da kiranin su kuma wanda suka taho da ainihin tamattu'i su ne suka canza nasu kina wa zahaba jama'atun min as-salafi wal khalafi ila ijabil kirani ala man saqal hadiya yace an samu su malamai daga cikin malaman da da malaman baya suna da fatawa akan cewa duk mutumin da ya taho da hadaya ya shigo da ita garin makka wannan wajibi ne akan shi yayi ainihin kirari wal mutamatti'u bil umratil mufrada hakanan kuma me yin tamattu'i da umra guda daya ala malam ala mallam yasqil hadiya suka ce shi kuma wanda bai zo da hadaya ba to wajibi ne ya tamattu'i at-tamattu' bil umratil mufrada ya tamattu'i da umara shi mutumin da bai zo da hadaya ba minhum abdullahi ibn abbasin wa jama'a a cikin malaman da suka faɗa haka daga cikin salaf akwai abdullahi dan abbas da wasu malamai fa indahum la yajuzu al'udulu amma fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a wurin waɗannan malamai sam bai halasta a karkace daga barin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ba wa amara bihi ashabahu abinda manzon Allah ya umarci sahabbai bai halasta a karkace daga kanshi ba fa innahu qarana dan shi manzon Allah yayi kirani wasaqal hadaya saboda ya zo da hadaya ya koro hadaya wa amara kulla man la hadiya ma'ahu ya umarci kuma duk wanda bai da hadaya bil faskhi ila umratin mufrada yayi fashu ya karya ainihin haramarsa ya maida ita umara falwajibu an naf'ala kama fa'ala abin da yake wajibi a kanmu mu aikata irin yadda ya aikata au kama amara ko mu aikata irin abin da ya umarni gwargwadon halin mu kenan wa hadha alqawlu asahhu min qawli man harrama fasqa alhajj ila alumra min wujuhin kathira wannan magana tafi inganci fiye da magana waɗanda suke ganin haramcin canza aikin hajji zuwa umara sanazkuruha ta fuskoki da dama waɗanda sanazkuruha insha Allah ta'ala a waɗannan maganganun da ya fara a dunkule su ne maganganun na adalci jama'a su ne maganganun na ta hakiki cewa aikin haji yanzu duk mutumin da zai je aikin haji to asalin aikin hajin da ya kamata shi ne tamattu'i shi ne tafiyarsa ya je ya ɗau harama a mikati ya je ya umara ya sauke umara ya cire kayan abin nan ihrami ya sa kayan gida ya zaman shi har rana aikin haji sai sake sa ihraminsa sai je aikin haji idan ya samu hali ya hadaya in bai samu ba ya azumi uku bakwai da uku ko fa sabatin fa siyamu salasi uku da bakwai kenan wa zara jatu wannan shine tamattu wanda duk zai aikin haji haka ya kamata shine sunna shine abin da manzo Allah ya tabbatar wanda zai fita daga cikin wannan tamattu'in shine mutumin da shi ya taho da hadayarsa daga wajen harami ko kuma ya shiga harami ya sai hadaya ya sai hadaya wadda aka shigo da ita da nufin hadaya ko an ba shi kyauta hadaya daga cikin wadda aka shigo da ita shi ma in dai sanda ya mallaki hadayan nan ta hanyar saye ko kyauta bai riga da ya gama umararsa ya cire kayan shi ba shi ma yanzu lazimi ne akan shi ci gaba da zama a cikin kayan haramarsa ya zama mai kirani ya canza aikin hajjinsa ko da ba kirani ya nufi kamar yadda shi ma mai wancan ko da ya taho da niyyar kirani matuƙa bai zo da hadaya ba wajibi ne ya canza aikin hajjin shi zuwa ta tamattu'i waɗannan su ne aikin hajjin da manzara sai sallallahu ya tabbatar um abin nan ta tamattu'i a matsayin mafi falala sannan kirani a matsayin option B ga wanda ya taho da hadaya ko ya sai hadaya amma wanda zai iya yin aikin haji ifradi kawai jama'a shine mutumin da ya je makka a makare alhazai sun riga sun tafi ainihin wato arafa ya samu ya riske su a arafa kafin faduwar rana to wannan idan ya zo ba zai tsaya yin umara ba sai ya bar komai ya kama hanyar tafiya ainihin wato mash'ari na na ya je a yi tsayo arafa da shi wannan shine kadai ya halasta ya aikin haji ifradi amma irin aikin haji ifradi na jahiliya da mutane suke zuwa kawai aikin haji suka zo ifradi to wannan babu shi yanzu ina fata mun gane wannan ka karanta dan karamin littafin nan hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama eh, na malam albani da kuma eh, abin nan dinsa muktasar dinsa shine manasik na ainihin wato shi albani din duk waɗannan maganganu zaka gansu sannan a cikin manasik na ibn taymiya shi ma ya tattauna wannan masail din da wasu wurare a cikin littafin shi na majmu'ul fatawa duka akwai wannan tattaunawar haka abin yake insha Allah haka zaka tarar kuma ibnu hajirin a cikin littafin fathul bari ya kwararo mafi yawan maganganun malaman da wurarensu da ta'alilin su da makamantansu a cikin ainihin mujalladi na hudu a ainihin kitabul hajji wallahu ta'ala alam kamar yadda ya faɗa wannan magana ita ce magana mafi inganci ita ce magana tafi dacewa don haka galibin alhazanmu masu tafiya daga nan ƙasashenmu na najeriya da sauran yammacin afirka aikin hajjin tamattu'i shi ya kamata su shine sunna kuma shine ya dace da yanayin tafiye-tafiye mu zuwa aikin hajji tunda ba ma tafiya da hadaya da makamantansu wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa asani wal 20 hujja ta 22 game da tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kirani ne ma akhrajahu fi sahihaini an abi kilaba an anas ibn malik qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا يشي منزن الله صلى الله عليه وسلم يا من صلى أزهر أقرم مدينة من تارد شيرك أهدو والعصر sannan aka fita daga Madina aka je bi Zulhulaifa aka yi sallar la'asar a Zulhulaifa a biyaru Ali kenan raka'ataini aka yi sallar qasru ta la'asar raka'a biyu fa biha manzon Allah ya kwana a wannan wajen hatta asbaha har gari ya waye thumma rakiba sannan ya hau abin hawansa hatta stawat bihi rahilatuhu alal bayda har sai da abin hawansa ya daidaita akan sahara hamidallaha sannan sai ya gode wa Allah wa sabbaha yayi ma Allah tasbihi wa kabbara kuma yayi ainihin kabbara ma'ana yace subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun kaza kaza kaza kaza allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa na'udhu bika yadi wadannan addu'o'i ya gama sannan sai ya ce thumma ahalla bi hajjin wa sannan ya ce labbaik allahumma hajjatan wa umratan wa ahalla an-nasu wa nasu bihima suma duk mutane sai suka harama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma qadimna mai bada labari Anas dan Malik ce yayin da muka iso ƙasar Makka amaran nasa fahallu gab da za a shiga garin Makka sai manzan Allah ya ba mutane umarni cewa su warware haramun su ta kirani waɗanne mutane ke na anan yanzu can wa hallan nasu alif da lam anan na istigraqil jins ne duka mutanen da suke wajen kowa nan na ainihin wato abin da ne shumuliya nan kuma wa amaran nasa sai ya umarci mutanen da suka taho da ƙiniya kirani ba su da hadaya su ake nufi anan da haka nan lil ahad ba waɗanne mutane ne aka umarce su da su warware ba daga cikin mutane waɗanne ne waɗanda ba su da hadaya kuma sun taho da niyyar kirani manzo Allah ya ce musu su warware waccan harama da suka yi su canza zuwa ainihin wato harama ta umara ta matuyi hatta idza kana yawmu tarwiya ahallu bil hajj sai ran da aka zo ranar takwas ga wata to ranar ne suka yi dauki ainihin harama aikin haji wannan hadisi kamar da malamin ambata al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi wa fi sahihayn aidan har ila yau a cikin sahihul Bukhari da Muslim sai dai wannan magana anan ba haka take ba wannan hadisin yana cikin Muslim ne kadai kamata ya ce wa fi Muslimin an bincika babu shi a cikin ainihin sahihul Bukhari amma lafazin imam muslim ne ka an bakr ibn abdullahi al-muzanni daga al-imam bakr ibn abdullahi al-muzanni al-basri babban malamin hadisi daga cikin tabi'ai yana da ainihin hadisi a cikin dukkanin kutubu as-sitta an anas qala bakr ibn abdullahi yace daga anas dan malik anas yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yulabbi bil hajj wal umra jami'an Anas na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana yin talbiya da aikin haji da umara gaba ɗayan su qala bakrun bakru yace fa haddathtu bi zalika ibn umar sai na je na ba sayyidina abdullahi dan umar labarin abin da Anas ce mu fa qala sai yace ce bil hajji hadahu, a a abinda manzon Allah yayi yi talbiya ne da aikin haji ifradi inji abdullahi dan umar tu anasan ni malam bakar sai na ƙara gamuwa da anas fa haddastuhu bi qaul ibn umara sai na muraja'ance shi ba wai gulmace yake ba malami ne kuka ce ɗalibi a wajen su su yana neman ƙarin karatu ya ji karatu daga gunwa ne ya je gunwa ne ya samu ƙarin riwaya wannan ya ce shi riwaya shi ba haka bane sai ya dawo gun malamin tu ta malam wannan karatun ya yade yake ne ba wai gulma bace sai ya ce fahaddastuhu bi qawli umara sai na bashi labarin qawli abdullahi qawli ibn umara kaji kaji abin da ibn umar yace shikenan sai Anas sai bai ji dadin magana ba sai yace amma ma qala Anas Anas yace ma ta'udduna na illa subyana yace ku kuna mana kallon yara ne ma'ana ku sa Abdullahi dan Umar kuna mun Musa Anas kallon yara ne kaman ba ma rike abin da ke faruwa ba wani girman mu kuka yi ba ba fi mu zama kuka da manzala sallallahu alaihi wasallam ba amma kuna ganin dan kun riga mu zuwa duniya kamar mu ba mu da wayo ba mu sa abin da muke faɗa alamar bai ji daɗin wannan magana ba ko dan adam ne yace sami'tu ana sai ƙara mai mata cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu da kunne na naji manzon Allah yana cewa labbaika umratan wa hajjan haka naji ni Anas ba labari aka bani ba yanzu ne ya ce min ba haka bane wannan shine al-yaqinu la yazulu bi shakk ya daga cikin ƙawa'id kulliya a cikin usul na ainihin wato shari'a akwai ƙawa'id guda biyar da malaman usul fiqh suke cewa a kansu ake kafa duk wasu sauran qawaid daga ciki akwai wannan shine eh, abin nan al yaqinu la bi shakk akwai ad-darar yuzal akwai al'adatu muhakkama akwai kuma ainihin wato al'umuru bi maqasidiha sai cikon tabiyar ita ce ainihin wato ah, Ah, me shi kun tabiyar dama ta gudu mun yanzu yanzu ah, ad-darar yuzal al-umur bi maqasidiha a ah, a menene a a a ku tana mun mara al-yaqinu la yazul bi shak ko al-umuru bi maqasidiha kuna faɗi wannan to ku je ku duba lissafin al-ashbah wannan zahir na al-imam ya tattauna akan su waɗannan wannan daga cikin su shine al-yaqinu la yazulu bi shak. abin da ka sani sani na yaƙini wani bai zuwa kawai da shakka ya tsayan maka da shi sai ka zauna akan yaƙininka har sai an samu yaƙini irinsa falaki sai ce a ah, samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbai labbaika umratan wa hajjan wa baina anas wa ibn umar fi sinni sanatu kuma fa da wanzu wannan ibnu qayyim ne ke faɗan wannan yace tsakanin anas fa da umar da abdullahi dan umar shekara ɗaya kawai abdullahi da umar ya bashi ba wani girma ba ne eh, duk wanda ka bashi shekara ɗaya biyu uku bai kai shekara biyar ba ka girme shi idan kuna yara ne za a kama ka girme shi amma kuka girma za ku zama duk age group ɗin ku ɗaya shi kake ganin yan mata sai a haife su a gida su wajen takwas ba na ɗaya ka haife su wata an haife ta bayan shekara aka haifi wata sai kuma duk su zama ƙawayen juna har a ce ma dole sai an musu aure rana ɗaya a sa sharadi a ce dole sai kuwa ta kawo miji sai yin wata yi kwanta yaki kura ko amma saboda bayan an fara girma sai ka gadi shekarun eh, gab din ya nashi ya zama babu wani gab. to kaga shekara guda ai bai girme shi ba irin wannan girma da zai ce ya fi shi wayo da haka dan za ku dinga mana kallon yara bayan mun sa abin da muke aw sanatun wa shay'un ko kuma kace shekara guda da ƴan watanni wa fi sahih muslimin an yahya ibn abi ishaqa wa abdul adid ibn suhaib wa humaidin annahum sami'u anasan qala suka ce sun ji anas yana cewa sami'tu rasulullahi a alaihi wasallama ahalla bihima naji manzon Allah yana ɗauka harama da guda biyu yana cewa labbaika umratan wa hajjan wannan riwaya imam muslim ce warawa abu yusuf al-qadi an yahya ibn sa'id an anas qala hakanan abu yusuf al-qadi ya ruwaito daga malam yahya dan sa'id ansari daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yace naji manzon Allah yana cewa labbaika bi hajjin wa umratin ma'an kaga wannan shahidi ne mai kyau ga waɗannan riwayoyi wannan ainihin riwaya ta Abu Yusuf al-Qadi al-Imam Abu ya al-Farra ya fitar da ta a cikin musnad dinsa da Ibn Khuzaima a cikin as-sahih dinsa da Imam Shafi'i a cikin ainihin al-Umm warawan nasa'i min hadisi abi asma'a al nasa'i abu abdurrahman nasa'i a cikin sunan kubra da kuma al-mujtaba din dukkaninsu ya ruwaito daga abi asma wannan abu asma shine as kenan as kamar yadda ibnu hajar ya fada cikin taqribut tahdhib wannan mutumin majhuli ne zaka wannan isnadi ne da'ifi insha Allah an Anas qala Anas yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yulabbi bihima shi ma kaga riwaya ce za ta zama mutaba'a ko shahidi ga wancan warawa warwiya aidan min hadith al-hasan al-basri an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ahalla bil umrati wal bil hajj wal umrati hina dhuhra kuma ila yau al-imam an-nasa'i ya ruwaito da isnadi zuwa ga hasan al-basri zuwa ga anas daga manzala sallallahu alaihi wasallama cewa ya dauki harama ni bayan sallah azhar wannan ma isnadi ne rijaluhu thiqatun lakinnahu isnadun da'if eh mazajen amintattu ne amma amincewa da mazaje sharadi ne daya daga cikin sharuɗa biyar na ingancin isnadi akwai illa ga tanan karara kana ganin ta ita ce an ana ta Hasan al-Basri wa huwa mudallis al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Imam al-Basri mudallis la tuqbalu an anatu amma an kaje ka kalla duka mazajen da ke cikin isnadin amintattu ne tun daga kan malam Ibrahim ibn Ishaq wanda shine malamin imamu ainihin annasai a cikin isnadin da waɗanda suka biyo baya a cikin isnadin har zuwa kan Anas ɗan Malik dukkaninsu amintattu ne waɗanda suke fiqatu ne ana karɓar riwayarsu amma wannan an ana illa ce da ba ta bari a karɓar riwaya a yadda take haka ba amma duk da dai mun ji cewa riwaya ce tabbatacciya ma'ana matinin tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Wadannan da yake kawo da ƙarshe ƙarshe ba su ne umdasa ba yana ƙara marawa maganar shi baya ne yana ƙara mata ƙarfi ne da ainihin wato riwayoyi kala daban-daban warawal bazzaru min hadisi zaid ibn aslama maula umar ibn al-khattabi an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ahalla bi hajjin wa umratin har ila yau ainihin wato daga Umar ɗan Khattabu daga Anas ɗan Malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi harama ainihin kirari wa min hadisi Sulaiman taimi an Anasin kazalika haka nan riwayar Sulaiman taimi daga Anas duk waɗannan riwayoyi ne da suke tikewa ga makarantar Anas ɗan Malik radiyallahu anhu wa an abi qudamata an Anasin mithluhu wa dhakara haka waki'u ya ambata yace na Mus'ab ibn Sulaimin qala samaitu Anasan mislahu shi ma irin wannan qala ya sake cewa wa haddathana ibn abi layla an thabit bunani an mislahu wa dhakara al-khushani قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا غندر عن أبي قزعة عن أنس مثله waɗannan kaga akwai isnadoji tabbatattu akwai wanda suke da matsaloli akwai wanda suke da ainihin wato ah, yan galmi-galmi dukkaninsu dai mutaba'at ne daga makarantar Anas kaji daga tabi'ai daban-daban ga sunan Abu Quz'a daga ainihin kuma Sabit bunani wata riwaya daga ainihin Mus'ab ibn Abi ibn Sulaimin wata riwaya kuma daga sahabi ha ila Umar dan Khattab ga sunan isnadoji wasu masu kyau wasu masu ƴan matsaloli da kuma ingantattu ga su can mun wuce a baya duk waɗannan suna tabbatar da cewa wannan riwaya daga makaranta Anas abu ne mustafidun mashhurun ina fata mun gane wannan wa fi hadith al-bukhari wa fi sahih al-bukhari an qatadata an Anas i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arba'a umar sannan a cikin bukhari daga qatadata ibnu di'amat as-suddusi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yayi umara arba'a umarin umara guda hudu fa zakaraha Anas ya bada labarin waɗannan umara guda hudu wa qala a cikin su yace wa umra ma'a hajjatihi da kuma umarar da yayi tare da aikin hajjin sa wa qad taqaddama wannan riwaya ta gabata a can wa zakara Abdurrazzaq al-Imam Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani min littafin al-Musannaf yace haddathana Ma'mar ibn Rashidin kenan as-San'ani an Ayyuba daga al-Imam Ayyub ibn Abitamima tamima as-sikhtiyani an abi qilabata wa humayd ibn hilal an anas mislu shi irin da wancan daga ainihin wato abu qilaba da humayd ibn hilal dukkaninsu daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda fa haula'i kaga waɗannan mazajen sittatu ashara nafsan min as-siqat kaji mutum goma sha shida daga cikin amintattun ɗaliban Anas kulluhum dukkaninsu muttafiquna an Anas muttafiquna an Anas sun hadu akan riwaya iri daya daga Anas Malik anna lafzan nabi sallallahu alaihi wasallama sun hadu akan cewa abinda manzon Allah ya furta shine ihlalan bi hajjin wa umratin ma'a manzon Allah ya furta aikin hajji ne da umara a hade wa humul hasanul basri ga sunayensu al hasanul basri وأبو قلابة وحميد بن حلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن سهيب وسليمان التيمي ويحيى ابن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومسأب بن سليم وأبو أسماء وأبو قدامة عاصم بن حسين وأبو قزأ وهو سويد بن حجر الباهي duk waɗannan daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda ga sunan ɗaliban makarantar shi ne jigajigan malamai ne wasu daga cikin su a'imma ne min a'immatul ilm wasu daga cikin su ainihin thiqatu ne daga cikin wanda suke da cikin rijalus sahihaini da kutubus sitta gaba daya irin su humaid ibn Abdurrahman at-Tawil irin su Yahya ibn Sa'id al-Ansari irin Thabit al-Bunani irin Bakar ibn Abdullah al-Muzanni Abdul Aziz dan Suhaib duk dai ga sunan wannan duk wanda ya saba hulɗa da isnadoji da karatun tarihin mazaje zai iya fahimtar sunayen da inda suka sa gaba ba za mu tsaya mu ta abin nan su ɗaya bayan ɗaya ba sai a wurare daban-daban da muka tarar da su insha Allah gwargwadon hali waɗannan dukkaninsu riwayoyi ne daga makarantar Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda فهذه أخبار أنس علف بإهلاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سمعه منه wannan shine abinda Anas ya da labari daga lafazin abinda yaji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama cewa Anas ya faɗa abinda ga lafazin da yaji wa hadha aliyun kuma ga sayyidina ali wal bara'u da bara ibn azib radiyallahu anhu wa radiyallahu an ali yukhbirani an ikhbarihi sallallahu alaihi wa ala wa sallama an nafsihi bilkiran. qiran suma suna ba da labarin cewa manzan Allah da kanshi ya ba da labarin cewa kirani yayi wa Aliyu na aidan yukhbiru anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'alahu ga sayyidina ali kuma ya ƙara bada labarin cewa manzan Allah ya aikata وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربه أمره أن بأن يفعله سيدنا عمر يباد لبارن شوى manzon Allah sallallahu alaihi ya ba da labarin cewa Allah ubangijinsa madaukaki ya umarce shi akan yayi ainihin kirari wa allamahu al-lafza allazi yaquluhu inda al-ihram kuma Allah ubangiji ya sanashe shi abinda zai fada wajen ihramu wa hadha aliyun aidan yukhbiru annahu sami'a rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yulabbi bihima jami'an sayyidina ali ya ƙara bada da labarin cewa ya ji manzon Allah yana faɗan labbaik allahumma umratan wa hajjan wa haula'i kaga waɗannan malamai cikin sahabbai baqiyatu man zakarna wa waɗancan na baya da muka ambata na anhu suna bada labari daga Manza Allah sallallahu alaihi wasallama bi annahu fa'alahu cewa ya aikata wa hadha huwa sallallahu alaihi wasallam ya amuru bihi alahu kuma aka ba da labarin cewa manzon Allah ya umarci mutanen gidansa su ma su haka wa amara bihi man saqal hadaya ya umarci kuma duk wani wanda ya koro hadaya cewa ya maida aikin haji su kirani wa haula alladhina rawau alkirana sannan ga kuma waɗancan da suka ruwaito kirani bi ghayatil bayan da bayani wanda yake ya fito da komai fili ya kai matuka sune waye akwai Aisha أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإقراره لعلي waɗannan duka sun ruwaito Aisha Abdullahi dan Umar Jabiru dan Abdullahi Abdullahi dan Abbas Umar dan Khattabu Aliyu dan Abu Talibin Usman dan Affan Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗayan shi Usmanu riwayarsa wato da ya yadda da maganar sayyidina ali lokacin sayyidina ali yace kana so ka hana abin da annabi yayi bai yi musu ba to yanzu ya zama shi ma riwaya ke kaman ka dauki wacce riwaya ce ta ainihin wato Abu Humayd al-Sa'id wanda ya zauna da sahabbai su goma yake ce musu nafi ku iya sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Humayd ne go sai wani ya ce kai ya za a yi ka ce kafi mu iya sallah bayan baka riga mu zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka fi mu sanin sallar shi ba ce to yi mu gani ya tashi ya sallah yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza dukkanin suka ce haka manzon Allah yake yin sallah to yanzu idan aka zo wannan a bisa ka'ida sai a ce riwayar mutane sha ɗaya ce domin wannan ikrarin nasu shi ma matsayin riwaya yake to shine irin wannan sayyidina usmana isti'nafan shi bai bada labarin ba dan kashin kanshi bai bada labarin ba amma wani ya zo da labarin kuma a mahallin da inda bai yadda ba zai musanta amma bai musanta ba saboda yana kokarin tabbatar da abin da yake akasin haka ne yana kokarin ya sa mutane su aikata akasin haka amma da haka da aka kawo labarin bai iya musu ba cewa kawai ka kyale mu ba a nemi magana ka ba a nemi shawara ka wa taqriru aliyin lahu da kuma tabbatawar sayyidina ali ya masa shima wa imran ibn al-husayn da kuma imran dan husayn yana cikin sahabban wal bara ibn azib wa hafsa ummul mu'minina da kuma hafsa uwar mu'minin radiyallahu anha wa abu qatadata da Abu Qatadata wa Abi Aufa da Abdullahi dan Abu Aufa wa Abu Talhata da Abu Talha walhirmas Hirmas ibn Ziyad kenan wa Ummu Salama wa Anas ibn malikin wa Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum wa an sa'ir sahabati ajma'in duk waɗannan sabon fa ha'ula'i hum sab'ata ashara sahabiyan radiyallahu anhum yace kaji sahabi dai dai dai guda goma sha bakwai Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗayansu minhum marra wa wani sahabin ya bada da labarin aiki ne wa minhum marra wa lafza ihrami wani sahabin ya zo ya faɗi lafazin da manzon Allah ya faɗa ne wajen ihrami wa minhum marra wa khabarahu an nafsi akwai wanda ya bada labarin shi kan kanshi cewa shi ma yayi ihrami irin na manzon Allah wa minhum marra wa amrahu bihi akwai wanda kuma ya rawaito cewa manzon Allah ya ce mu yi kaza ya ce mu ihrami da kirani fa in kila to duk da wannan ainihin mamakon hujjoji wannan iya cewa kaifa taj'aluna minhum ibn umara wa jabiran wa aisha wa ibn abbas ai kwaso ta da faɗi, ya za ku sanya abdullahi ɗan umar da ainihin jabiru dan abdullahi da aisha da ibn abbas ku sanya waɗannan mutane guda hudu a cikin jeren giyar waɗanda suka ruwaito hujjaku wa hadhihi aishatu taqulu bayan mun ji cewa aisha tana fadin halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil hajji manzon Allah ya dauki harama aikin haji wa fi lafzin a cikin wani lafazi tana cewa afrada bil hajji yayi aikin haji ne kadai tilo wal awwal wancan na farkon fi sahihaini na cikin bukhari da muslim wasani wannan riwaya ta biyu da ta ce afrada bil hajji fi muslimin tana cikin sayin muslim wa fi lafzawalahu lafzani muslim na da lafazi guda biyu hadha ahaduhuma wannan ɗaya daga cikin ne wasani ɗayan lafazin ahalla ahalla bil hajji mufridan manzon Allah ya ɗauki harama aikin haji mufridan yana mai nufin yin aikin hajji shi kadai wannan yana cikin sayin muslim babu shakka akan haka wa hadha ibn umar sannan ga Abdullahi dan umar ya kulu shi kuma yana cewa labba bil hajji wahdahu yayi talbiya hajji ne shi kadai wa zakarahu al bukhari bukhari ya ambaci wannan ainihin riwaya sai dai wannan riwaya ita ma tana cikin muslim ne ba ta cikin bukhari wa hadha ibn abbas yaqulu sannan ga ibn abbas yana cewa wa halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil hajji rawahu muslim manzon Allah yayi halili da aikin haji muslim ya fitar da wannan wa hadha jabirun yaqulu afrada bil hajji rawahu ibn majah jabiru kuma ya ce manzon Allah ya ifradin aikin haji kamar da ibn majah ya roto da isnadi ingantacce kaga waɗannan mutanen guda hudu ibn umar jabir aisha da Ibnu abbas dukkanin su suna da maganganu waɗanda a zahiri suna nuna kamar su ba irin waccan riwaya suka ruwaito ba to sai wani ya ce to ko da za ka lissafa sha bakwai to ka cire waɗannan sura sha uku kenan kar ka ci sha bakwai ƙila wanda ya faɗi wannan magana sai a bashi amsa ya ce in kanatil ahadithu an ha'ula'i ta'aradat wa tasaqatat to mun ji a ɗauka cewa hadisai daga ibnu umar ibnu abbasin jabiru da aisha an samu karo da juna tsakanin hadisansu dukkanin su hudun nan wata rana sun ce aikin haji da umara mutane kuma sun ce aikin haji kadai to alal aqalli sai a ce to sun samu contradiction su isu isu ko hadisansu sun fadi kenan alal aqalli ko fa inna ahadithal baqin lam tata'arad to ai hadisan sauran ba su samu irin wannan matsala ta ta'arudi ba fa hab anna ahadith man zakartum la hujjata fiha alal qirai mu dauka cewa hadisan waɗannan malaman guda hudu cikin sahabbai su a cikin hadisansu kenan a yanzu babu hujja game da kirani wala alal ifradi to kuma babu hujja game da ifradi lita'arudi himatun da sun yi karo da juna babu fuska da ta zama tafi ɗayan cancanta da a ɗauke ta alal aƙalli sai a ce riwaya daga gare su akwai ittirabi akwai iskali akwai matsala ba za a iya karɓan ɗaya a bad ɗaya ba kaga sai a watsar da riwayoyinsu kenan gaba ɗaya sai a sakaita a kan waɗancan guda goma sha uku fama ya ce famal mujibu lil'uduli an hadithul baƙina to menene dalilin da za a kau da kai daga hadisan sauran ma'asarahatiha tare da cewa sun fito ƙarar sun faɗa wa hatiha kuma sun inganta fa kaifa ahadithuhum yusaddiku ba'aduha ba'ada. fa kaifa ya za a ce haka ma wa ahadithuhum yusaddiqu ba'daha ba'dan alhalin hadisansu suna gasgata junansu ne wala ta'aruda bainaha babu karo da juna tsakaninsu wa innama zanna man zanna ta'aruda li adami ihadatihi bi muradi sahabati min alfazi shi kanshi wannan karan da wasu suke cewa magana daga ibnu abbasin da jabiru da sayyidina ainihin abdullahi dan umar da Aisha radiyallahu anhum ajma'in cewa magana daga gare su akwai tifka da warwara mai faɗan haka ma yana faɗa ne saboda bai san ma'anan lafuzzan keke da keken lafuzzan sahabbai in sun ce tamattu'i in sun ce kirani in sun ce ifradi bai fahimci abin da suke nufi bane wa hamalaha ala al-istilahi al-hadith ba'dahu ya dauki lafuzzan ne ya ba su ma'anan istilahin da ya faru a bayan sahabbai a bayan sahabbai maka ce kiran to gwama haji da umara maka ce tamattu'i yin aikin haji daban da umara daban a tafiya daya maka ce ifradi yin kowannensu daban-daban amma a yaren sahabbai za mu ji cewa abin da bambanci za mu ji cewa waɗannan ma'anonin suna fluctuating suna overlapping amin suna shiga junansu sukan faɗi kirani da nufin tamattu'i ko tamattu'i da nufin kirani sukan faɗi ifradi da nufin tamattu'i ko aka san haka shi da abin da zai fahimci mana yanzu insha Allah yace wa ra'aytu li shaykh al-islam faslan hasana to yanzu fa ya kai an yi daga daga kenan ko an kai karshen tuka tuka tuk sai shi ma ya ja gefe ya ba babban malamin shi malamin duniya shaykh al-islam ibn taymiya abul abbas ahmad ibn abdul halim rahimahullahu wa ujubatul alami ya ba wa wannan malami dama ya warware wannan matsala yace na ga faslan hasanan na karanta wata magana mai kyau ga malamin mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi ittifaqi ahadithihim ganin inda ya bayyana cewa hadisan ba sa karo da juna nasuquhu bi zan kwararo waɗannan maganganu da lafazin su gaba daya wani ya daga cikin amanar ilimi zama in za a kawo magana ko da maganar malamin ka ce da an san ka da shi wani ma a lokacin hala bai san magana ba ibnu qayyim zai iya claiming wannan magana kawai ya dauka magana shi amma daga ba za ta bayyana mutane da dama sukan yi eh, irin wannan plagiarism eh, eh, al-imam shafi'i shine aka samu ya koya ma ɗaliban makarantar shi tarbiyya su al-muzanni da su buwaiti da makamantansu za ka ga in suna maganganunsu suna da tarbiyya ta nuna watan adalcin magana ko tawaye sai ka ji sun ce ƙala shafi'i ƙalan Allah ta'ala aya za su kawo inda shafi'i ya riga su yin hujja da wannan aya akan matsala ba su ɗauko ta kaɗai da ƙur'ani ba sai su ɗauko ta daga cewa shafi'i ya ce Allah ya ce kaza ba zai ce kawai qul huwallahu ahad qala Allah ta'ala qul huwallahu ahad ba zai ce haka ba kaga dai qur'ani masdari ne da kowa na ya dauka daga gare shi ko sai ce qala allah qala shafi'i qala allah ta'ala qul huwallahu ahad saboda amana haka ake so kai matuƙa wajen amana ilmi zunubi ne mai girma abinda mutane suke jama'a ka dinga ɗebo ganin mutane baka watin acknowledging baka faɗan cewa nasu a nan ƙasa wannan abin ya shahara yanzu da duk sauran duniya musamman duniya ta akademiya masu rubuce-rubucen thesis da projects da long essay da dissertations da makamantansu za ka ga ana sata fasaha ba kankani ba to wannan bala'i yadda ka san ana ganin munin riba da zina da shirka da ƙarya a musulunci haka a fage na ilimi ake ganin munin plagiarism faɗan maganganu waɗanda ba naka ba ba tare da ka faɗi masu shi ba dan dole za a zo a gani na fata mun gano da ke jama'a akwai wani mutum a nan Jos a can baya yi magana kan littafin shi a wani dan izala Ismailiya din ne wanda ya littafi yana so ya tabbatar da cewa sadalu sadalu addinin Allah ne ma'ana sakin hannu irsal shine addini shine daidai kabdu da sauransu fiye ta kawo maganganu na soki burutsu da hayaniya can baya mun yi ishara zuwa ga littafin da abin da ke cikin shi na barna sun da muke cikin uh, abuwa na salat sai daga baya ma sai na gane a ma abin da ya rubuta ma duka sata abubuwan da ma ya rubuta dan a lokacin da muke ta mishi uh, raddi da kwakudu ba a ma ba maganganun shi bane doktor Muhammad Jalo Jalungu wannan babban malamin sunna na kasar ainihin uh, Taraba Allah ya kara mashi lafiya wani gwarzon malami ne kowa ya san shi aiko Dr. Jalo shi ya tona mishi wannan asirin kuma in ka bi a wani babban mamalike muta'assibi shine Muhammad Abid Muhammad Abdul Malik Abid shine yi littafi shi ma akan irin wannan kabiya yana so ya tabbatar da sadalu shine lokacin da jala zalungu kasa akwai ta risala da ya risala ta ne maftuha ta ne ila ra'isi jama'ati izalatul bid'a me sunan shi ma ma sani haya jingir wannan najis jala jalungo ya mushi ya mishi raddi na ilimi hade akan masail wanda dai kowa ya san na daga cikin matsalolin in izala jus sadadallahu qutahum wa hadahum wa iyana azan izala jus yan umu ne yan izala amma sun baka ma da yan dariqa wannan ita ce magana adalci saboda suna da galati akan sunna eh to dan ko ya sa kanshi suna ahlus sunna ya zama baya aiki da ita sunan ba zai hau kanshi ba sunan bai da wani amfani baka aiki da sunna kura ba a ce maka ahlus sunna ban kana aiki da sunna kai ahlus sunna izala dama ma'ana ta kawai aiki da sunna bin gaskiya sai suka samu kansu a cikin wani tsautsayi da wani hadari na rigingimin siyasa da shugabanci sai rigingimin suka yi fadi har suka hau kan addini suka wai gari suna karyata abubuwa ma'aluma min addini da darura nasoshin alqur'ani game da cin naman abincin yankan ahlul kitabi da auren ahlul kitabi shi akan aljanu da ta'asirin su ga dan adam da shafan dan adam da suke suka karyata maganganu akan akan fiqhu dama hadis bila harj to waɗannan abubuwan da suka yi ta yi shine malam jala jalin goyibe musa radi ɗaya bayan ɗaya a cikin risala tare ta ne to a ciki yawan nan bayanin kuma kana komawa sai ka ga haka tsabar falajarizu ne tsabar sata fasaha kawai ya ga wani wanda khatira su ta iri ɗaya. barnar da suke akai iri da yake kawai sai ya dauko to me kun kuma ya reference da shi kuma a wautan mutane abinda ba sa ganewa sanda kake magana kake cewa maganar wane ne to kai fa yanzu baka da matsala kuma tana ƙara wa magana ka ƙarfi cewa ba kai ka fara yin ta ba burgewa bane a ce ka fara yin ta in ka kaza kaza kaza wane ne yace a wuri kaza na karanta wane ne yace wane ne ya karanta wane ne ya faɗa ko kana ƙara wa magana sorati ne cewa akwai mutane da dama a cikin irin suke goyon bayanta ba kai ne kaɗai a kanta ba amma mutane ba sa gane wannan mutum yana ganin kawai shi ai zai zama wani shi ma wato nobel abin nan ne nobel discovery ko ya shiga cikin ah, awa'il kitabul awa'il da ake cewa na abubakar shebani wanda yake magana akan wane shi ya fara kaza wane shi ya fara kaza ya shiga cikin a zamanance ya shiga cikin Guinness Book of Record cewa shi ma kaza ya fara faɗi duk wannan ba shi bane ba alfahari bane haka ilimi wala na boko wala na muhammadiya mu ne a nan kasar ilimi ya zama abin alfahari abin cika baki kowane malami ya zama ya zama san kiran kanshi ya zama kauran malamai yana wa kanshi kira yana wa kanshi ainihin wato yabo ubangiji Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan a takeice na'am eh eh misali za ka yi lesson note malami na class sai ka ɗebo daga cikin tafai sai ka ce a duba kaza duba kaza ba bukata wannan wannan a mataki na koyarwa a matakin kananan matakai ba a marza'iya dama ana magana akan rubutu ne na bincike na ilimi eh, wanda za a yi rubuta shi a matsayin littafi ko a matsayin paper da za a gabatar ko journal ko wani time paper ko seminar waɗannan su ake magana rubutu wanda zai fuskanci duniya amma abin da kake koya ma dalibai a aji babu bukatar marja'iya babu bukatar reference sai in wani abu da ya kai na dole kamar abin da yake yana da ya saba wa abin da suke tunani ko abin da aka saba ji to babu laifi wannan ka ce musu auri kaza yake amma ga magana abin da koya kawo dalibai wannan babu bukatar sai a musu wannan marja'iya babu bukata musamman yan sakandare ba matakin su bane wa alaikum salam kwarai kuwa shine wa ruddu uhdataha ila nuqaliha shine abin da yake nufi duk malaman duniya haka suke kana kan da sai dan hodiyo duk haka suke qala ne qala ne wa fi sahihi wa fil madkhali wa fi wa fi ihya ulumuddin komai suke fara sai sun ce auri kaza ne auri kaza auri kaza duka malaman duniya haka suke banda namu na nan asan mu yan Najeriya komai namu daban Najeriya daula mu mayyaza na'am kamar yaya shi kuma labbai ka wa hajjan a babu laifi kowanne ana iya gabatarwa yes idan na tamattu ne shine dole sai ya bayyana labbai ka umratan mutamatti'an biha ila alhajj wancan kaga ai sun cakuɗe ne da juna sun zama kama ibada daya yes ba a tare za a warware su eh fradi shi kuma shine umra kadai ko aikin haji kadai yawwa mutum ya je ya isa harami a makare to shine ifradi yace labbaika allahumma hajjan kawai sai harama anan da aikin haji kadai yes kwarai kun ya samu zai hmm. wa ra'aytu li shaykh al-islami faslan hasnan fi fi ittifaqi fi ittifaqi ahadithihim nasuquhu bi lafzihi naga ainihin ibnu taymiya yana da wani fasli wato mai kyau mai ban sha'awa a inda ya bayyana ainihin wato maganganun da suke bayyana cewa lafuzan nan ma ba sa karo da juna ga shi zan kawo shi bi lafzi da magana bakinsa da harufansa wannan magana za ka same ta a cikin majmu'ul fatawa ta ibn taimiyya a cikin mujalladi na ashirin da shida Allah yana daga cikin wuraren da ta tattauna wannan mas'ala sannan akwai wasu wuraren daban inda ya maganganun amma inda dai ya tsaya ya zage kwanduwa ya magana wacce kuma idan kai mu karana baka ga cewa ko da wasu lafuzan sun saba anan amma dai haka abin yake a can wajen ga alama anan ya kwafo ga alama daga nan ne to kar mu manta kuma shi kullun ibnu qayyim al-jawziya waɗannan maganganun yana kwaso mana shine daga sune daga kwalwarsa da haka dole mu bashi uzurin canza lafazi ɗaya biyu haka saboda duk abu ne da yake rubuta daga kwalwarsa ba kwafa yake daga littafi ba ba copy and paste yake ba ba photocopy yake ba ba abin da yake ina fata mun gani yace qala ibnu taymiya yace was sawabu abin da yake daidai annal ahadith fi hadha al hadisai game da wannan mas'ala muttafiqatun sun haɗu da juna sun dace da juna laysat bi mukhtalifatin ba sa da sabani illa ikhtilafan yasiran sai dan sabani kankani ya qa'u misluhu fi ghairi zalika ana samun irin wannan sabanin karami ko ba irin nan ba fa inna sahabata sabata anhum annahu tamatta lalle ya tabbata daga sahabbai sun ce manzon Allah yayi tamattu'i wat hum indahum yatanawalul qiran a wurinsu in sun ce tamattu'i to hadda kirani ma tamattu'i ne wallazina ruwiya anhum annahu ufrida waɗanda aka ruwaito daga gare su suna cewa yayi ifradi ruwiya anhum annahu tamata kuma su din dai the same people aka ruwaito sun ce tamattu sune su Jabiru din Abdullahi dan Umar Aisha Abdullahi dan Abbas a wani wuri sun ce tamattu'i a wani wurin kuma sun ce ifradi amma al-awwalu inda suka ce ifradi fa fi sahihaini an sa'id ibn al-musayyib qala ijtama ali wa usman bi usfana sayyidina ali da usfan sun hadu a usfan wa kana usman yanha anil mut'ati a al-umra sayyidina usman ya kasance yana hana mut'a ko umara fa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali yace ma turidu ila amrin me kake nufi ne da nufatan wani al'amari fa'alahu rasulullahi sallallahu tanha anhu manzon Allah ya aikata amma kuma sai ka ce kai zaka hana faqala usmanu sai usmanu yace da'ana minka ka rabu da mu faqala sai aliyu yake cewa inni la astati'u an ada'aka to ni dai ba zan kyale ka ba falamma ra'a aliyu radiyallahu anhu zalika sayyidina ali da ya ga usmanu ya nace akan haka ahalla ma jami'an sai labbaik allahumma hajjan wa umra fa hadha yubayyinu anna min man jama'a bainahuma kana mutamattiyan indahu wannan yana bayyana mana cewa wanda ya hana ya hada tsakankanin su to a wurin sahabbai tamattu ne dan gashi abin da aka ce yanha anil muta'a ko sai kuma aka ji Aliyu ya ce an ce Aliyu yayi yayi ihlali da su duka bin yayi ihlali da me kenan da kirani da da kuma cewa abinda Usmana ke hanawa sai an yi din me Usmana ke hanawa kirani amma me ya sunan shi a yaran su na da tamattu ina fata mun gani. wa anna hadha huwa allazi fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sayyidina ali ya bayyana cewa wannan shine aikin manzon Allah wa wafaqahu usmanu ala anna nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika kuma usmanu ya yarda da cewa eh, lalle annabin yayi lakin kana niza'u bainahuma sai dai sabanin da ke tsakanin usmanu da aliyu shine shin hal zalika al afdalu fi haqqina amla shin mu yanzu daga baya da za mu aikin haji abin da ya dace mu yi shine irin wanda manzon Allah ya yi ko ko ba shi ya dace mu yi ba wannan shi ne mahallin da zaɗin su kowa ya yi da annabi ya yi kuma shi ya falala ga manzan Allah sallallahu alaihi amma su yanzu me ya kamata su yi shi ne inda suke rikici wahal shar'un eh, shuri'a fashul hajji ila al fi haƙina kuma shin an shar'anta mana mu ma mu warware aikin hajjin mu zuwa tamattu'i na tamattu tahallul kama na fihi al sa sayyidina Ali da Usman suna wannan rikicin kamar yadda rikici ne kuma har daga baya malaman fiqh suna yin shi a cikin mazahibu daban-daban idan ka bincika al-tafai mutawwal zaka ga ainihin maganganu game da sabani faqad ittafaqa Ali wa Usman ala annahu tamattu sayyidina Ali da Usman sun yadda dukanninsu akan cewa tamattu ne wal muradu bitamattu'i hum alqiran abinda suke yi su a wurin su kuma kirani wa sahihaini an mutarrifin qala qala imran bin husayn inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama jama'a baina hajjin wa umra a cikin ainihin wannan littafi na bukhari da muslim imran dan husayn yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin aikin haji da umara thumma innahu lam yanha anhu hatta mata kuma manzon Allah bai taba hanawa ba har ya mutu walam yanzil fihi qur'anun yuharrimuhu kuma ba a taba sokar da wahayi aka ce ba kyau ba wa fi riwayatin anhu a wata riwaya kuma yace tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa tamatta'ana ma'ahu manzon Allah yayi tamattu'i kuma mu ma mun yi fa hadha imranu wa huwa min ajallis sabiqin al-awwalina kaga imran dan husayn na daga cikin mafiya girma a cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar babban sahabi ne imran dan husayn akhbara annahu tamattu'un kaga yana bada labarin cewa tamattu'i ne wa annahu jama'a bainal hajji wal umra kuma sunan tamattu'in a aikace aikata wato hada aikin haji da umara wal qiranu inda sahabati wal inda sahabati mutamattu kuma cewa mai yin kirani a gun sahabbai suna daukan shi a matsayin mai yin tamattu wali hadha aujabu alaihi hadaya dan haka suka ce wajibi ne hadaya kamar yadda dole ne mai tamattu'i tamattu'i tahallul ya hadaya wa dakhala fi qawlihi ta'ala kuma mai tamattu'i na kirani ya shiga cikin fadin Allah da Allah yace faman tamatta'a bil umrati ila alhajji famastaysara min alhadi wanda diye matu'i da umara zuwa aikin haji to yayi abin da ya sawwaka na hadaya wa zakara haditha umara anin nabi ya kuma ambaci hadisin umar wato yanzu sayyidina yanzu ibnu qayyim yake cewa wa zakara kuma ibnu Taimiyya sai ya ambaci Hadisa um, umara hadisin Umar yanzu kamar yayi yanke magana kuma yayi summarizing ɗinta ne ko zai ƙara kuma kawo ta da lafazi yace ya ambaci hadisin Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi cewa atani atin min rabbi faqala wani dan sako ya zo mini daga wajen Allah ubangiji na ya ce da ni salli fi hadha alwadi almubarak kai sallah ya kai Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan kwari mai albarka shine wadil aqiq ko wa qul kuma ka ce umratun fi hijja umratun fi hijja ko umratun fi hajja qala ibn qayyim yace sai ibnu taymiya ya ci gaba da cewa fa haula il khulafa'ur rashiduna to kaga ga khulafa'u ar-rashiduna umaru wa usmanu wa aliyun waɗannan halifofi guda uku wa imran ibn husayn da kuma imran dan husayn ruwiya anhum an ruwaito daga gare su bi asahil asanidi da isnadoji mafiya inganci anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qarana bainal umrati wal hajj cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin umara da aikin haji ta siffar kirani wa kanu yusammuna zalika tamattu'an kuma muka ji suna kiran wannan hadawa da suna tamattu'i wa hadha anasun yadhkuru annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi sallama yulabbi bil hajji wal umrati gashi ma mun ji Anas ya bada labarin cewa ya ji da kunnansa manzon Allah yana talbiya yana cewa labbaik allahumma umratan eh, ila eh, fi hajjati ko wani abu makamancin haka wa ma zakarahu bakr ibn al hakanan abinda bakr ibn Abdullahi al-muzani ya bada labari wacce riwaya da muka karanta a baya Anas ya gaya masa ya je gun Abdullahi dan Umar ya faɗa mai akasin haka ya dawo a shi yake cewa suna mai shemu yara ko shi yake ishara anan yace annahu labbabil hajji wahdahu abinda Bakaru ya ambata cewa Abdullahi ɗan Umar ya ce manzon Allah yayi talbiya da aikin hajji ne shi kadai fa jawabuhu mai amsar da za a ba wannan annas siqati allazina hum asbatu fi ibn umara min bakrin an samu mutane amintattu ɗaliban makaranta Abdullahi ɗan Umar wanda suka fi tabbas fiye da Bakru ɗan Abdullahi mislu Salimin kaman Salimu ibnu Ibni, ɗan gidan Abdullahi ɗan Umar wa Nafi'in da Nafi'u maula ɗinsa kenan ko waɗannan biyun sun fi mutum ɗayan can yawa kuma sun fi shi tabbas ma'ana yanzu mu ɗauka za a yi tarjihi riwaya guda daga makaranta ɗaya wani ya ce ifradi wani wasu biyu kuma sun ce kirani dukkaninsu daga makaranta Abdullahi dan Umar to daga cikin wujuh na tarje mu ɗauka ma yanzu babu wasu riwayoyi a wasu makarantun daban na wasu sabban daban da za su tabbatar da cewa kirani ne sai mu ɗauka cewa a makarantar Abdullahi dan Umar za mu iya tarjihi daga cikin hanyoyin tarjihin shine a ga wane ne asbat min ghairi wane ne kuma aksar min adadi ghairi wane ne kuma aksar mulazama li shekhi min ghairi duk waɗannan sa daga cikin wujuhu tarje wa ya fi zama da malamin wa ya fi hadda fiye da ɗayan wane ne ɓangaren abinda suka ruwaito suka fi yawa wajen adadi fiye da ɗayan ɓangaren ta dukkan waɗannan ma'aunan guda uku suna favorin riwayar cewa kirani don salimu da dan gida abu dan Umar da Nafi'u suna daga cikin dalibai mafiya lazimtar zama da abu dan Umar fiye da Bakar buna abu Abdullahi Muzani baya ga haka sun fi shi daɗewa da malamin baya daɗewa da malamin kuma sun fi shi karfin hadda baya ga haka kuma sun fi shi yawa shi ɗaya ne su kuma su biyu ne kaga duk waɗannan wujuhu din suna fuskantar da alal aƙalli in an rasa yadda za a fassara magana shi ta ifradi sai a ce shazi ne alal aƙal wana daga cikin wujuhin da ya kawo ya ce fayuglatu bakrun fataglitu bakrin ko fataglitu bakrin an ibnu umara aula min tagliti salimin wa nafi'in anhu a kuskurantar da bakru ɗan abdullahi muzanni riwayar sa daga abdullahi dan umar shi yafi dacewa fiye da kuskurantar da salimu da nafi'u su wa aula kuma shi yafi dacewa min taglitihi huwa fiye da ainihin wato shi kan shi bakru ɗin ko abdullahi ɗin na kuskuren da shi ya kawo alan nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yayi kuskure wajen bada labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya bada labarin nan haka to a kuskurantar da wanda ya ruwaito daga gare shi shi fi dacewa fiye da a kuskurantar da waɗanda suka ruwaito abin da ya tabbata wanda kuskuren na koma a danganta kuskure zuwa ga labarin da aka bayar daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashbihu anna ibn umar qala lahu yace kuma abin yayi kama da a ce ne Abdullahi dan Umar ya ce da shi afrada bil hajji Fadanna annahu qala labba hajj umar ya bashi labari ne ya ce mishi afrada bil hajj ya dayanta aikin haji shi kuma sai je tsammanci ma'ana haka labba bil hajj labba bil hajj yayi talbiya da aikin haji kade fa inna ifradal hajj idan suka ce ifradul hajj kanu yutliqunahu sukan faɗi wannan kalma wa yuriduna bihi ifrada a amalil hajji suna nufin yin ayyukan hajji ɗaya bayan ɗaya wa zalika raddun minhum alaman ƙala wannan in ka ji sun ce afrada bil hajji game da manzo Allah sallallahu alaihi suna mai da martani ne ga mai cewa innahu qarana qiranan fafa fihi tawafin cewa yayi kirani ne wanda kiranin tawafi biyu ne wasa afihi sa'ayaini yayi sa'ayi biyu wa alaman ya da kuma wanda ke cewa innahu halla min ihrami ya kwabe haramin sa bayan ya umara abin da yake cewa shine idan sahabbai suka bi ba da labarin aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ba da labarin sallah suna ba da labarin abin da a lokacin shine muhimmi akwai wanda suke kuskuren cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi biyu da kuma sa'ayi biyu mu kiyaye da ya zo ɗawafi ɗaya yi ɗawafi anan muna nufin ɗawafi a ɗakin Allah shauɗi bakwai ɗin nan daga nan bayan raka'a biyu da ya yi a makama Ibrahima bai yi sa'ayi a safa da marwa ba to yanzu wannan a wannan sura ifradi shine ifradi in the sense that tawaful qudumi da sa'ayin da za a yi na umara suna wakiltar ɗawafin umara da ɗawafin aikin haji ɗawafin da ya yi da ya dawo daga mina amin daga arfa bayan jifa na farko ranar sallah ɗawafin ifada dama wannan rukuni ne mai zaman shi aikin haji wani abu baya ɗauke shi to amma wannan ɗawafin da ya na farko dama bai yi sa'ayi ba ko sai zo ya sa'ayi to wannan yin sa'ayin guda ɗaya ga umara da aikin haji shi suke nufi da ifradi in suka faɗi ifradi ga mai yin kirani mai da martani ga wanda yake cewa manzan Allah ya sa'ayi biyu idan za su mai da martani ga mai cewa matu'i manzon Allah in suka ce kirani suna nufin kuma yanzu sun dawo fassarar ma'anan maganar su gwama ayyukan guda biyu su zama ɗaya kaga can yin sa'ayi guda ɗaya a madadin biyu nan kuma bayanin gwa masu da sa koma ɗayan da haka sai ka ji wata sun ce ifradi afrada bil bilhaji ma'anar shi ya yi aikin hajin komai ɗai ɗai ɗai ɗai ne bai yi na umara daban na aikin hajji daban ba a abin da ake na sa'ayi to wannan sai su ce ya yi ifradi in za su ce kuma ya yi tamattu'i suna nufin ya yi umara da aikin hajji a tafiya ɗaya da aka ya samu sauƙin wahala shine ma'anan tamattu ilkiran samun sauƙin wahalan yin tafiya biyu in kuma suka ce yi wannan na malan kihu, shi kuma hallul, tamattu in morewa sakewa ta waɗannan kwanakin tsakanin umara da aikin hajji alasa an gane gwargwarin da aka kowanne na iya ɗaukan sunan ɗayan amma da gwargwadon ma'anar da aka bashi ina fata mun gane da aka ba za ka iya fassara maganganun safai ba sai ka san irin larabcin da suke aikin shi larabcin su ba irin na yan jarida ne na zamani ba ba irin na malaman fiqhu bane da sauransu larabcin su galibi irin na alqur'ani na irin zamanin su kuma eh, harshe a al'adance na da man harshe in rayayye ne yana da abin da ake cewa linguistic development at-tatawwur lughawi shine za a dinga samun kalmomi kamar mutane suke suna girma suna tsufa suna mutuwa ana haifan wasu suna mai su haka za a yi ta tafiya har sai an waye gari wasu kalmomin sun tafi into extinction wasu kuma sun maye su to sai zama idan mutumin da ya rayu daga baya ya yana karanta maganganun wanda suka shuɗe in yana fassara su da irin wato semantic order din zamanin sa minin din da yake fadowa cikin zuciyarsa sanda yake karantawa sai ya dinga maganganun mutanen da fassarar mutanen yanzu sai ya samu kuskure a wajen fassarar shi ko a cikin hausa yanzu ka ɗauki magana jari da makamantansu littafan da aka rubuta a ainihin mid-90s da sauransu idan ka karanta su ma yaran yanzu na firamare ba za su gane hausa ba kai wasu ma ba ma yaran firamare ba ko manyan firamare ma manyan sakandare ma da university suna buƙatar fassarar malaman da suka san hausa saboda irin hausa da cikin tafin a yanzu ba a aiki da wata da dama ba irin ta bace yanzu akwai kalmomi da dama da musamman waɗannan yaran namu yanzu a jibota ɗin nan da ba su san ko ina ba ba su san komai ba an haife su a gidaje masu gate masu katangu ana sa su a motoci masu duhun gilasai ba abin da suka sani daga makarantarsu sai gidansu wasu in sun yi sa'a an kai su kaso duniya su ɗaya shekara ko gidan zu wasu ba sa fita sai ranar idi to ba abin da suka sani in dai wai na societal issues ne da ka za ka ga harshen na da rauni kwarai kai ma da kake babansu kowan sun kafa ɗuwan abin su ce me agwagwa misali sai ga yaro sai me agwagwa <laughs> ko zama gani yara me gero yaran nan ne ba su san gero ba ko da sun san su ko da turanci suka san su ko kun lura to shine irin wannan daukan lafuzan malaman fiqh mutaakhirun da kokarin fassara maganganun sahabbai da su idan ka dauke misali lafazin makruh kasashe a cikin alqur'ani zaka fassara makruhi da yaran malaman fiqh na baya a cikin alqur'ani zaka kwafsa sosai da Allah ya lissafa barna iri daban-daban da bai ce kullu zalika kana uhu. ko sayyi'atan a wani riwaya ko inda rabbika makruhan makruh inna allaha akraha lakum qila wa qal wa kasatu su'al wa ida'atul mal sai a ce makruhi ne ma'ana eh, irin yadda muke daukan makruhi a yaren malam fiqhu cewa kanin haram ko za a ce kina yanzu barnar dukiya da da da fadan an ce kace da yawan roko makruhi ne da wannan fasara ka kuskure ne so da ka dole sai an koma fassarar su su sahabbai da jilul eh, qudwa da irin abin nan linguistic application din su wato yadda suke tatbiq al-lughawi din su to irin wannan da kirani da tamattu'i da ainihin wato ifradi dukkanin suna daukan ma'anar junansu a sanda sahabbai suke amfani da waɗannan lafuzan gwargwadon da wa suke magana shine ce mana kamar yadda sallah take ne wani sahabin idan ya ba da labarin sallah sai ka ji ya faɗi abin da kai ka san a yanzu ba haka sallah manzo take ba sai ka ce manzo Allah ya kasance idan yana sallah da in ya kabbara to tunda ba kabbara yake so ya ba da labari da awwan da ke bi bayan ta haka ne ba kawai sai ya tsallaka zuwa ga abin da yake so ya ba da labari ka ji ya ce ya kasance in ya zauna yana zama ne akan kafarsa ya kasance in yi kaza yana kaza ne duk ba zai ambaci sauran abin da zaka ji du'a wal istiftahi kaza karatun fatiha kaza karatun kaza kaza ba zai ambaci ba saboda ba su ne abin da yake nufi ba isa ibnu hajar yake cewa inna ma yu'khadhu majmu'uha min majmu'i kana iya daukan tattaruwar sallah ne ka tattara riwayoyin sahabban nan gaba daya babu wata riwaya kwaya daya za ta bayyana maka sallah to haka wannan ma sai ka tattara riwayoyin sahabban gaba daya sai ka cire asalin ma'anar abu wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa a ah, innahu ah, sai ce fa marrawa ko min as-sahabati annahu afrada bil hajj taruddu ala haula'i riwayan ah, sahabban da suka rawaito cewa manzon Allah ifradi yayi tana mai da martani ne ga waɗancan masu cewa sa'ayi biyu yayi yubayyinu hadha ma rawahu muslim abinda ke bayyana maka karara cewa wannan fassara anan ita ce daidai riwayan muslim a cikin as-sahih an nafi' daga nafi' maula ibn umara an ibn umara qala ibn umar yake cewa a halalna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil hajji mufradan wa fi riwayatin ahalla bil hajji mufradan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin wato a dau harama da aikin haji mufradan ko yayi tahalluli ya dauki harama aikin haji ifradi to gashi magana an ɗauko ta gashi kuma lokaci ya kure mana kuma da saura ƙwarai ina ganin bari mu saurara anan nan sai mun zo karatu na gaba sai mu karasa ta mu ji yadda zai fassara mana wannan magana insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh